kimanin 'yan Nijar miliyan bakwai da kusan rabi da suka yi rajista ne ake sa ran za su fito a tsawon wunin na yau Lahadi 13 ga watan Disamba domin kada ƙuri'a a zaben kananan hukumomin da ke matsayin na share fagen babban zaben ƙasar. Shugaba Isu Muhammadu wanne ya kada tasa ƙuri'ar a ma'aikatar magajin garin Yamai ya yaba wa hukumar zaɓe ta Seni. a tenu ya ce aiki ne mai matuƙar wuya hukumar seni ta tsara cikin ƙanƙanan lokaci a gaskiya ina taya ta murnar samun wannan nasara haka kuma ina kira ga 'yan ƙasa su fito da fifi don sabke nauyin da ya rataya a wuyansu cikin nutsuwa ina jinjinawa jam'iyyun siyasa saboda yadda suka gudanar da yakin zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma ina ƙara kira su ci gaba da nuna irin wannan halayya a yayin yakin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa ina jan hankalin hukumar seni da dukkan hukumomin da ke da alhakin shirya zaɓe su tabbatar da komai ya wakana cikin haske da adalci. et Kakakin hukumar zaɓe na fi wada ya tabbatar da cewa hukumar ta seni ta aike da kayan zaɓe zuwa dukkan sassan ƙasa in banda wasu wuraren da aka ɗan fuskanci tsaiko saboda wasu dalilai. Kayan aiki duka an kai jahohi daga jahohi an kai gunduma daga gunduma an kai ruhunan zaɓe a kishi ɗari tasa'in ana iya a ce sun buɗe yanzu inda ba su buɗe ba shine za mu ɗoka mu yi maza a gyara bai a ce an tsara zaɓe ƙasar Nijar wadda take da hwaɗin haka a ce babu matsala. Ko muna nan muna gyara matsalolin. Mallaka cikin unguwannin birnin ya mai ganewa idanuwanmu yadda zaben ke gudana. Sunana Murtala Alasan, President du Bureau de Vote Kallai Amiru ruhun zaɓe kare takwas muka buɗe ta mutane suka zo muka dibi irin ba ba babu da matsala kayan mu duka akwai su ana ana zaɓe ba mu da wani matsala sannu sannu dai suna gaitowa ba mu san zuwa gaba lokacin da lokaci zai na liƙe biro tun da harkan ya maite wa'an suna suna zaman ne sai lokaci ya yi kusa ƙuriya su ce su waɗanda muka tarar a cibiyar zaɓe ta equal right sun bayyana ra'ayoyinsu bayan da suka kaɗa ƙuri'a eh, sunana asan sidibe mun zo mu zaben zaben kuma mun yi shi mun yi shi cikin lumana ba cikin rigima ba muna son canjin nan tunda ƙasa ƙasa ya wahala an yi abu da yawa da bai kamata ba. sai muhammadu abubakar kalle santa mun yi zaɓe alhamdulillah kuma babu wata matsala wanga gwamnati da ke cikin wagatayya ubangiji allah ba su sa'a mun tunda mun ga abubuwa wanda sun yi wanda ba ikon da sun kai baya ba su yi shi ba kenan muna son su kwantinin su ci gaba da wannan aiki da suke mai 'yan kasa. sai dai wasu daga cikin masu zaɓe sun nuna damuwa a game da rashin ɗaukar matakan kare kai daga annobar covid-19 a rumfunan zaɓe a yayin da alkalaman hukumomin kiwon lafiya ke nunin cutar ta dawo da ƙarfi. sunana fatima ana cikin waga alloba ta covid ko cikin mambobi na bureau de vote ba su da mask babu abun ba su da babet babu abun wanke hannuwa balle kuma wa'anda sun ka zo vote kenan wannan ya kamata tun rana ba ta yi ba a yi kokari a kawo gyaran huska a karfe bakwai na yamma ne za a rufe rumfunan zaɓe to amma shugabannin hukumar seni sun ce za a ci gaba da kada ƙuri'a a rumfunan da aka fuskanci tseko har zuwa lokacin da za su cike wa'adin awoyi sha ɗaya kamar yadda yake rubuce a kundin zaɓe wato code electoral sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger